يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين عباد الله إن شعبان شهر من الأشهر التي جعل الله تعالى جعلها الله تعالى وسيلة للحساب والعدل وهو شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه, فإنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يضل حتى تملوا الحديث أحبتي في الله وإن في كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان أنه كان يستكمل ما فاته من صيام النفل قبل شعبان فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وسلخ الشهر والاثنين والخميس ولعله أن يكون فاته من ذلك شيء فيستدركه في شعبان وقال بعض أهل العلم إنما كان يصومه تهيئة لرمضان وهذا هو الأصوب ولا سيما مع تكراره كل عام فكان كالسنة الراتبة التي تتقدم صلاة الفريضة وعن عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير للمدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتفق شعبان فلا تصوموا فقال الألاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذات وهذا إسناد على شرط مسلم وصحه الترمذي وابن حبان وقواه ابن القيم وصحه الألباني وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليكن ذلك اليوم رواه أبو داود وغيره وفي لفظ للدار قطني والحاكم والبيحقي والبغوي في شرح السنة اكتوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوا برمضان إلا إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم الحديث أحبتي في الله هذه الأحاديث تدل على أن النهي من أن يتقدم أحد رمضان احتياطا بصوم بصوم يوم أو يومين لكن لو كان يصوم المرء صوما معتادا فلا بعث عليه أن يصومه لأنه لا يصومه احتياطا وإنما يصومه اعتيادا وكان السلف عليهم رحمة الله كلما قربت أيام رمضان كلما ازدادوا استعدادا له وكلما ازداد استعدادهم له وشوقهم لقدومه فروي عن انس رضي الله عنه انه قال اذا استهل شهر شعبان انكبوا على مصاحفهم فقرؤوها واخذوا في زكاه اموالهم فطووا بها الضعيف والمسكين على صيام رمضان وضع المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان وضعت الولاة أهل السجون فما كان فمن كان عليه حق أقاموا عليه وإلا خلوا سبيله رواه الإسماعيلي وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان يقول شهر شعبان شهر القراء ولله در الكائن مدى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أتك وهذا بوارك فسوف تفارق اللذات قصرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطب من الخطايا تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فيجزى بالجرائم من تدارك عباد الله هكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يقبلون على القرآن في شعبان فيكثرون من تلاوته والتدبر في آياته لتحيا قلوبهم به قبل رمضان فعلينا فعلينا الاقتداء بهم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 الحمد لله الحمد لله حمد عبد دام على الآلاء شاكرا وعلى البلاء صابرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقطع من الكفر دابرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ابتعثه الله فلم يزل للحق شاهرا وبالتوهيد آمرا وعن الأوثان ذافرا وللأصنام كافرا فيا خير من كان له تابعا ومطيئا ويا خيبة من مات مكابرا أو كافرا أما بعد هو ما سأل بركة ومن جدي من أوقي تنسركي أسكر القرآن في سورة التوبة ينا باب الأبار لن يوتني أولا الله na lissafin kwanaki da shekaru to watanni ne sanannu guda goma sha biyu waɗanda Allah ya halicci wannan tsari turan da ya halicci sammai da ƙasa ubangiji ya ce a cikin waɗannan watanni akwai wasu watanni guda hudu na musamman masu alfarma wanda suke da daraja fiye da sauran watannin Allah ya ce kada mu take mu zalunci kanmu ta hanyar aikata alfasha ko saƙon Allah a cikin waɗannan watanni Allah ya ce kuma mu yaƙi kafirai yadda suke yaƙan mu mu sani da cewa lallai Allah yana tare da wato masu jin tsoronsa dan uwa masu albarka watan sha'abana wanda a yau yake goma sha ɗaya ga wata a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai sanannen abu ne gare mu shine watan dajibarin ramadana wannan wata mai albarka da ke tafi nan da 'yan kwanaki wanda ke cike da ibadoji na neman kusanci zuwa ga Allah wanda yake bai wa mutane damammaki na samun tsira da samun shiga aljanna da gafata zunubai Allah ya samu da shi ga wannan wata na ta'abara ɗaya ne daga cikin watannin nan da Allah maɗaukakin sarki ya tsara a yi amfani da su don lissafi kuma shi watan nan na sha'abara ya kasance wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yawaita azumi a cikin sa fiye da duk wani wata ba Ramadan ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha take labarta mana a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa babu wani wata da manzo alaihi salatu ya kasance yana azumtar ta kamar yadda yake azumtar sha'abana tace yana azumin kusan dukkanin watan sha'abana in banda wasu 'yan kwanaki da yake ragewa daga cikin watan kuma ya kasance yana cewa kowa ya aiki iya iya kar ku gaji da aikin lada Allah ba zai gaji da baku lada ba malamai sun ƙoƙarin su fahimci menene dalilin da ya sa manzo alaihi salatu wassalam yake yawaita azumi a wannan wata suka faɗi maganganu guda biyu sashe na farko na malamai suka ce annabi sallallahu alaihi sallama yana yin azumi da yawa ne a sha'abana kamar yana rama wasu azumomi da suka kubuce mishi na nafila waɗanda ya saba yi manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya saba azumin litinin da alhadis yana yin azumin wato kwanaki masu haske sha uku sha hudu sha biyar ga wata yana yin azumin ranar karke a wata yana yin azumin tasu'a yana yin azumin kaza da kaza waɗannan azumin muka wani lokaci yakan rasa su saboda rashin lafiya ko halin tafiya ko wani uzuri to idan ya zo sha'abana sai ya azumi da yawa kamar ya biya ba su suka waɗancan nafilfili da ya saba wasu malamai suka ce a'a ba haka bane nabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi ne cikin sha'abana da yawa saboda kamar yana yana warming up yana shirin karbar ramadana suka ce kwatankwacin wannan azumin shine kwatankwacin sallar nafila wadda ake tare da sallolin farilla irin nafila da kake kafin azhar da wadda kake yi kafin la'asar da wadda kake yi bayan magariba ko da kake yi kafin isha da makamantansu na firfiri wanda suke shirya jikin mutum don fuskantar ibada ta ainihin farilla akwai hadisi da ya zo da bayani a inda abdulaziz ibn muhammad almadishu yake cewa wani mutum mai suna abdulaziz ibn muhammad yake ba da labarin cewa abbas ibn kasirin malami ne mutumin kasar basara ya zo madina ya zo ziyara sai tafi majalisin wani babban malami shine al'ala ibn Abdulrahman al-juhani da ya je zauna kusa da ala'u sai ya riƙe hannunsa ya miƙar da shi ya ce ya kuwa al'umma ku da wannan malamin shi ne koya mana karatu ya gaya mana cewa abu huraira ya ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa idan sha'abana ya kai rabi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato haka ce yau sha hudu ko sha biyar ga watan sha'aban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to daga nan kowa kada ya azumi a ta abinci daga nan har zuwa karshen karshen sha'abana Ala'u ya ce gaskiya ne lallai babana shi ya gaya wannan hadisi kuma ya ce daga malaminsa Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi ne tabbatacce malamai su tabbatar da ingancinsa haka nan a wani hadisi Abu Huraira yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce kada ku yi azumin taryar wata na Ramadana kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai wanda ya saba yin wani azumi yana iya ci gaba da yin azuminsa amma kada bayan ramadana ya karato kawai da azumi alhalin da baka saba ba a wata riwaya ya ce ku ƙididdige watan sha'abana kada ya cakuɗe muku da ramadan sai wanda ya saba yin wani azumi babu laifi yana iya ci gaba da azuminsa waɗannan hadisai da suka zo kala daban-daban wanda suke nuna hani game da yin azumin tarban wata suna nunawa ne wato ga wanda daman can bai saba ba zai yi ne kawai don tsoron wai kada a ce an ga wata amma shi bai samu labari ba to wannan shi ne aka hana sai ya samu tabbas cewa an ga wata amma wanda ya saba yin azumi dama can yana azuminsa ko yana da wata kafara ko yana da wani azumi na rabuwa ko ya saba azumin litinin da alhamis da makamantansu to ko da ya wuce rabin wata yana da dama ya ci gaba da yin azuminsa idan kuma ya ajiye don ya huta don jikin shi ya karfi saboda ya shiga ramadana da karfinsa to wannan ma babu laifi insha Allah baya ga wannan da dama daga cikin magabata cikin sabai da tabi'ai sun kasance suna yin shiri na musamman don tarbar ramadana su shirin su na ramadana ba shiri ne irin namu na siyayya da cefane da kayan sallah da gyare-gyaren gida da renovation da sauran abubuwan da mu muka fi damuwa da su ba a galibi za su ga mu mutane a yanzu idan aka ce sha'abana ya shigo to ma mu tafi kasuwa ne mu yi siyayya mu siyo abubuwan cin abinci da abubuwan tanadin wato holewa. a bukukuwan sallah da atamfofi da takalma da sauran abubuwan da za mu raba wa iyalanmu to su ba wannan ne damuwarsu ba abinda suka fi damuwa da shi shine suna yin shiri suna shaukin zuwan ramadana arwaito daga Anas yana da labari cewa idan aka ce yau ɗaya ga watan Sha'ban za ka ga galibin malamai da mutane cikin magabata kowa sai ya kifa kai akan Qur'aninsa ka kama tilawa ba dare ba rana don shirin karbar Ramadana sannan masu wadata sai su fitar da zakkarsu a watan Sha'bana domin su ba da dama ga talakawa da marasa ƙarfi su samu ɗan abin da za su riƙe siriri ta zai su gara magana da wani abu a hannunsu sannan sarakuna kuma da masu mulki su kuma sai su sa a duba gidan yaƙi. sai a je a duba da wani mai ƙaramin laifi wanda ne shi bai kai kawo ba sai kawai a sake shi a ce tafi gida ka je ka yi azumi tare da iyalinka wanda ne shi ya shafa haddi sai a mai haddi shi shi ma a sallame shi wanda laifin shi ya zama na cewa za a iya biyan tara sai a biya mai tara shi ma a sake shi haka nan waɗanda suke da ma'aikata kamar wanda suke da ma'aikata a kamfanonin su ko inda suke sana'a sai su kira su sai su rage musu lokacin aiki ko su rage musu kuɗin aikin da za su dinga kawowa kamar a rage awas ɗin aiki ko makamancin haka saboda kowa ya je ya tanadi don ramadana wannan asari yana cikin littafin al-asbahani ne suna at-targhib wa tarhib da kuma ibnu rajab a cikin ma'arif za mu ga cewa wannan yana nuna mana irin wanda suke shiri don kyautata wa junansu da kyautata wa Allah Ubangiji zato a kan cewa sun shirya tarbar Ramadana sun kuma fi damuwa da abubuwan ibada da su kansu da kuma makusantansu domin tarbar Ramadana. Haka nan an roƙo daga Habibu bin Abi Thabit yana cewa duk lokacin da Sha'abana ya shigo sai ce madalla da wannan wata shine watan masu karanta Alƙur'ani. dan uwa masu albarka haka magabatan mu na kwarai cikin sabbai da tabi'ai da na bayan su sai kasance suna ba da muhimmanci a cikin sha'abana wajen sabawa da yawaita karanta alkur'ani da sabawa da yawaita yin natin da kuma shiri na musamman dangane sun taimaka wa junansu da abin da za su iya don watan ramadana babu laifi mu zama masu koyi da su a koda yaushe wannan shine ma abin da ya dace don mu koyi da shirya su wanda take shirya ta ainihin magabata babu laifi a kan nan a ƙara da ƙoƙarin fahimtar hukuncin-hukuncin azumi ga wanda yake ganin yana da rauni wajen sai hukuncin hukuncin azumi da sai ya tafi gurin malamai ko ya saurari muhadarori ko ya duba da tafai ya karanta don ya fahimci abubuwan da suke da alaƙa da azumi da falalarsa hukunce-hukuncen ɗaukan harama hukunce-hukuncen kawur buɗe baki auren da ke karya azumi da makamantarsu don mutum ya shiga cikin wannan ibada a kan basira kamar da ka gado misali idan mutum ya san cewa zai tari a sabon gida ko zai yi sabuwar amarya ko ya sai sabon abin hawa sai ya yi mai shiri sai ya yi gyare-gyare sai ya kula da yadda za a yi ci moriyar wannan yanayi ba wai ya asara kuɗinsa ko ya lalace a banza ba Allah ubangiji ya ba mu dacewa Allah kuma ya tsare mu daga tadewa Allah ya sa mu kai Ramadan cikin koshin lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربنا أبي أبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك لا من جاء منك إلا إليك تباركت ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقوموا إلى صلاة